وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani yau allah godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai a wannan wata mai yawan albarka na ramadan wanda yau muna yammacin talata a tara ga watan ramadan na 1400 sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sha hudu biyar dubu biyu da sha tara miladiya a wannan majalisi mai albarka na islahul umma da ke yan kaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka yi waƙafi na jin za mu tashi a sura ta hudu aya ta hamsin da takwas ala barakatullahi ta'ala wa mashi'atihi muna fata Allah mana jagora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي سبحانه وتعالى أتكون ونن سورة من جرمة سورة النساء wacce take bayani akan hukunce-hukunce na haƙoƙin masu rauni a cikin al'umma da kuma kula da amana da mayar da amana zuwa ga ma'abotanta bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya karkare bayanai dangane da hukunce-hukunce na abin da ya shafi wato auratayya da matan da aka haramta mutum ya aure su da waɗanda suka halatta da kuma wani bangare na haramta cin dukiyar haram da bayani akan muhimmancin kula da kuma wato amana ta ilimi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari na gafara da aljanna da gidaje ga waɗanda suka riƙe addininsa kuma suka ji tsoronsa sai kuma Allah ya ƙarƙari. bayani da matsayin amana da kuma wajabcin kula da amana da mai da amana ga mai ita sun bi bayani ببيان amanat, wa وردها ila ahliha Ubangiji ya shiga bayani dangane da kiyaye amanoni da kuma mai da amana zuwa ga masu ita إذ بذلك رعاية حقوق الضعفاء الذي هو موضوع السورة دومين تهنير كلا دا أمانة دا kuma tsare أمانة wannan shine jiwon abin da wannan sura take koyarwa da kuma kula da haƙƙin masu rauni a cikin al'umma inna allaha ya amurkum lallai allah yana umartar ku ku musulmi an tu'addul amanati ila ahliha da kumai da amanoni zuwa ga masu ita huwa shamilu li kulli ma'tumin al-insan alai amana ta kunshi dukkanin abinda aka baiwa dan adam a matsayin amana ko ta dukiya ko ta mutunci ko ta ajiya ko ma ta mecece kamar yadda malam ke bayani min malin wa ghairihi wa min al-amana ala man waliya amra nas an yahkuma bainahum bil adl haka kuma yana daga cikin manya-manyan amanoni shugabanni da aka danka musu ragamar jagorancin al'umma aka kuma danka musu dukiyoyinsu da haƙoƙinsu su ma wajibi ne su ƙoƙari su tsaye da adalci wai za hakamtum bainan nas a duk lokacin da za ku yi hukunci tsakanin mutane ya amurkumullahu an tahkumu bil adil to Allah yana umartar ku da ku yi hukunci da adalci tsakanin mutane inna Allah ni'imma ya'idukum bih wato madalla da abinda Allah subhanahu wata'ala yake muku wa'azi da gargadi da shi asali fihi idgham mim نعم فيما النكرة الموصوفة أي نعم شيئا معناه ما دلا da irin abinda da Ubangiji subhanahu wata'ala yake muku wa'azi da shi bi tadiyatil amana wal hukm bil adl abinda ko Allah yake muku wa'azi da jan kunne da gargadi shine wato bayar da amana da kuma tsaye da adalci inna Allah kana sami'an basira lallai Allah ya kasance mai ji na gaba ɗaya mai gani na gaba ɗaya babu abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya kamar yadda malamai na ulumul Qur'an suke bayani sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya ta 58 a suratun nisa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam Lamma فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان ابن أبي طلحة lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe makka a shekara ta takwas bayan hijira abinda aka fi sani da fatahu makka to sai ya nemi makullin ɗakin ka'aba dan ya shiga ya sallah daga wanda yake rike da shi mai suna Uthman ibn Abi Talha fa zahaba li yutiyahu iyahu shi wannan Uthman sai ya je zai baiwa manzon Allah makullin Ka'aba fa qala al-Abbas ammu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ijma'hu li ma'a siqayah sai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'abbas ibn al'abbas ibn ya nemi annabi cewa ya hada masa gaba daya bayan kula da shayar da alhazai ya kuma danka masa makullin ka'aba sai shi wannan usman ibn abi talha sai ya ga wato kamar za a yi masa babakire da fin karfi don haka sai ya rike makullin ya ki bayarwa razala sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayarsa cewa hatil miftah kawo makullin kaba ko mabudin kaba abbas ya sake cewa annabi ya hada masa bayan shayar da alhazai da kuma wato riƙe ko ajiyar makulli nan ma dai usman ibn abi talha ya riƙe wannan makulli faqala annabi صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر yace ka bani makullin ka'aba in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira to daga nan sai Uthman yace haka hu ya Rasulullah bi amanatillah yace gashi ya manzan Allah na danka maka wannan makulli a bisa amanar Allah fa akhadha al-miftah manzan karbi wannan makulli fafataha albayta ya buɗe wato ka'aba bayan da yayi abin da zai na salloli a cikin ɗakin ka'aba fa nazala jibril alaihi salam bi hadhihi aya. sai mala'ika jibril ya sauko da wannan aya cewa inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha lallai Allah yana umartar ku da kuma yadda amanoni zuwa ga ma'abotanta ko ma'abotansu sai manzan Allah ya kira Uthman ibn abi talha fadafa'ahu ilayhi ya mayar masa da makullin ba a baiwa babban annabin ba kamar yadda shi yake fargaba tun farko wanda wannan yana nuna mana tsantsar amana da kuma wato kula da haƙƙi da haƙƙi zuwa wajen mai haƙƙi shi usman ibn abi talha din nan wato ba a banza Allah ya karrama shi ya mayar masa da makullin ɗakinsa ba idan ba a manta ba farkon hijira akwai wani sahabi da ya nemi hijira da shi da matarsa kafirai surukansa suka zo suka fusge matar da ɗan suka hana a tafi da su haka ya saba kayansa a baya ya tafi shi ɗai kwal ya tafi makka ai madina shi ne wa abu salma ko abu salama da shi da matarsa ummu salama hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya radiyallahu anhuma to miji ya tafi sarkai sun hana tafiya da yarsu da jikansu kullum sai ta zo bayan gari inda ake wannan artabu tun safe sai ta zauna tana ta rusa kuka saboda alhinin abin da ya faru na raba tsakaninta da mijinta ba za ta koma gida ba sai yamma kullum haka take sai da ta doshi kusan wata goma tana yin haka ta ƙarshe dai wasu daga cikin danginta suka ce kai ku yarwa da wannan baiwar allah ɗanta ta je ta ƙara ta katta mace muku a banza to da aka mayar mata da ɗan ran nan ta yi ƙunzugu ta yi ɗamara ta kama hanyar hijira zuwa madina ita kaɗai ta fito ta kama tafiya sai ta cibus da shi wannan usman ibn abi talha ya dawo daga farauta ya santa kuma ya san waye babanta sai ke tambayata wance ina zuwa haka ce madina zan je wajen mijina ya ce awa ma'aki ahad kina da wani wanda zai raka ki ta ce bawu ban da kowa sai allah tafiya irin ta da a cikin surkukin daji da duwatsu da kwazazzabai da miyagun namun dawa da shaidanu tafiyar kilomita 400 da kusan 50 kamar da kano zuwa abuja ba mota balle jirgin sama babu ɗan rakiya ko kai ne namiji kasan wannan tafiyar akwai garadi da haka wannan bawan Allah ya ce to aiko lallai ba za a bar ki ki je ki shiga cikin halaka ba saboda alherin mahaifinki ya dawo daga farauta kawai sai juya ya ce mu tafi wanda duk saurin mutum sai ya kwashe sati guda cir inda zai tafiya ta nutsuwa to haka su je nan su yada zango su kwana a nan su tashi a nan idan sun je za su huta su kwanta saboda gajiya sai ya sakko ya zo ya gurfanar mata da raƙumi sai ya juya bayansa ya ce ta sauka saboda idan yana kallon hawanta da saukanta mai zai faru ha zai ga tsaraicinta yawwa saboda amana shi kadai daga shi sai ta sai ubangijinsu a dokar daji amma haka wato suka tafi yau da gobe yau da gobe har Allah ya kai su birnin madina yana gano gidajen wato unguwar kuba sai ce kin ga waɗancan gidajen ta ce kwarai ya ce fasamma zaujiki fasiri ala barakatillah ya ce a can mijinki yake saboda haka ki ƙarasa a bisa albarkar Allah sai an jima kawai sai juya kuma lokacin bai musulunta ba amma saboda amanar da Allah ya gina shi a kanta da kuma wato karamci irin na larabawa ya dawo daga farauta ya juya ya yi tafiyar mako guda sannan yana kai ta bayan gari inda ya tabbatar da ba matsala za ta karasa ko ita kadai yanzu mutumin da ya rako ka misali daga hadija sai da ya kawo ka dan sarai ta wannan hanyar <laughs> ba shi kenan bayan maka komai yawa koko mutumin da ya rako ka daga daura sai da ya kawo ka wannan eh an wuce mil tara hawan kalebawa ya kawo ka gab da gari ya ce a karasa ko wanda ya rako ka daga kaduna ko zariya misali sai da ya kawo ka kamar tamburawa ai haga ya game maka ko ko ko yanzu misali a wannan sarkukiyar mutum ya rako ka daga zamfara ko ko za ka je sakkwato mutum ya raka ka <laughs> ka dai in ya wuce da kai ya kai ka irin su kwashi can kusa da gusau yi maka komai ko mutumin da zai je gamborin gala wani ya raka shi keta da shi san bisa sai da ya kai shi can irin su fallomi wanda take kan iyaka misali da chadi ko kamaruni ai haga ya gama komai to wannan dai shi yake nuna wato amana ta wannan bawan allah amana da tsoron Allah don haka Allah bai manta da wannan amanar da yi ba wanda in ya ga dama zai iya mata fyaɗe ya kashe ta ya kwashe, ba wanda ya sani sai Allah ko? to saboda haka wannan na daga shi dalilan da suka sa Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda ah, aka rawaito daga Abdullahi bin Abbas wasu kuma suka ce nazalat fil umara wannan aya ta sauka akan al'amarin shugabanni an nemi su umarni da su zama masu adalci da kuma rikon amana kamar yadda aka rawaito shi ma daga abdullahi bin abbas فقال أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانات في أموال musulmi. An umarci shugabanni da lallai su kula da amana dangane da dukiyoyin musulmi wasalis dalili na uku aka ce annaha nazalat ammatan wannan aya gamammiya ce ta sauka a kan shugabanni da talakawa da masu mulki da waɗanda ake mulka da dukkanin wato sauran mutane cewa lallai Allah yana umarta su da su kula da amana fa innaha ammatun fil wada'i wa ghayriha min al amanat ta hada amana ta kuɗi ko amana ta ajiya ko amana wato ta kanka da kanka kai kamar yadda abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa al'amanatu tashmalu alwudu wa fi as-sala wa fi as-sawm wa fi al-hadith wa shaddu dhalika fi al-wada'i wato amana ta hada da alwala amana ce kayi kokari kayi ta yadda aka ce kayi hakanan sallah amana ce kayi kokari ka kiyaye ta ka kiyaye lokacinta wafi saum hakanan azumi amana ne ka yi ƙoƙari ka yi azumi kuma ka kiyaye shi tsakaninka da Allah wa fil hadis kamar yadda zuwa cikin hadisi wa shaddu zalika fil wada'i abin da yafi tsanani wato dangane da al'amarin amana shine alwada'i ajiya da ake baiwa mutum ko amana wani zo ya baka ajiya ya ce ga amana wannan shi yafi tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala الله يبارك فيك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bayani akan amana da nauyinta sai kuma ya shiga umarni da abin da ya shafi shugabanci da kuma haƙƙin shugabanni akan waɗanda ake shugabanta. wa min al'amanati mala yace yana daga cikin amana ar-ridha bi hukmillah yadda da hukuncin Allah li'annahu ahadun ahada saboda alkawari ne wanda bawa yayi tsakaninsa da Allah fa huwa qawluhu ta'ala shine faɗar Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u rasula wato ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza amarukum ko kuma ulul amri minkum kuma ku biyayya ga waɗanda suke jagoranci a cikinku idza wa idan suka baku umarni wanda bai saba wa umarnin Allah da manzansa ba fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi ja akan kowane irin lamari farudduhu ila Allah to kumaida hukuncinsa da raba gaddamarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kumai shi zuwa ga Allah ma'ana littafinsa kenan war rasul kuma kumaida shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muddata hayatihi a lokacin da yake raye sai a ɗunguma tafi wajen sai raba gaddama wa ba'adahu amma yanzu da baya duniya ma'ana farudduhu ila sunnatihi to kumai da hukunci ko raba gardamar ko menene huke sabani a kai zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi shifu alaihi huma. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matukar kun yi imani ko kuna imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi ya fiye muku alkhairi kuma shi ne mafi kyakkyawar makoma da kuma mafi kyakkyawar fassara da bayani ga dukkanin masu imani wannan aya mai girma wato ita ce tushe wajen wajabcin biyayya shugabanni duk da cewa an fara umarni da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa idan muka duba Allah cewa yi ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri duka akwai wawul ataf ku yi biyayya ga Allah kuma ku yi biyayya ga manzan Allah kuma ku yi biyayya ga ma'abota jagoranci daga cikinku an ce wannan aya nazalat fi abdullahi bin hudhafa as-sahami idh ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin كما أخرجه البخاري ومسلم والثاني أن عمار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سرية فهرب القوم ودخل رجل منهم على عمار فقال إني قد أسلمت هل ينفعني أو أذهب كما ذهب قومي قال عمار أقم فأنت آمن فرجع الرجل وأقام فجاء خالد فأخذ الرجل فقال عمار إني قد أمنته وإنه قد أسلم قال أتجير علي وأنا الأمير فتنازع وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية أنت النبي صلى الله عليه وسلم يا ندى خالد ابن الوليد أما سين كماندا نا وترندنا wanda cikin rundunar tasa akwai ammar ibn yasir to sai suka kai raraka ga waɗansu mutane sai mutanen suka zura guje sai wani mutum daga cikinsu ya zo wajen ammar ibn yasir ya ce inni kada aslamtu ya ce ni fa na musulunta hal yanfa'uni shin musuluntattawa za ta amfane ni au azhab ko nima na kama gabana kama zahaba ƙaumi kamar yadda jama'ata suka gudu qala ammar aqim fa anta amin sai ammar yace a baka da matsala tunda dai ka musulunta kai zaman ka faraja rajul don haka wannan mutum ya dawo wa qama yayi zaman sa faja khalid sai khalid ibn al-walid ya zo fa khadha rajul yana zuwa sai danki wannan mutum ammar yace da shi kada ammantuhu na bashi mafaka wa innahu kada aslam kuma ya musulunta sai khalid yake cewa tujiru alayya wa ana amir ina matsayin shugaba kwamandan da manzon Allah ya naɗo zaka ce mun wai wai wai ka ba da mafaka ga wani ba tare da izini na ba fatanaza'a suka yi jayayya wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka dangana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka Allah ya raba gaddama to da Allah shi un rasul ta'atar rasul fi hayatihi imtithalu awamirihi wa na nahyi biyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shine bin umarninsa da kaucewa haninsa wa da mamatihi amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da fakosa ittiba'u sunnatihi biyayyar manzan Allah shine bin sunnarsa da kuma riko da tafarkinsa su ko ulul amri ma'abota jagoranci malamai na da ra'ayin cewa sun kunshi rukuni guda hudu na farko al'umara su ne shugabanni na mulki sarakuna ko ko shugabanni na siyasa kamar da abu huraira da abdullahi ibn abbas suka tafi akan wannan ra'ayi na biyu al'ulama wasu suna ganin ulul amur da ake nufi a nan su ne malamai masana addini masu nusar da mutane da karantar da su kamar da aka rawaito daga abdullahi bin abbas wannan kuma shi ne ra'ayin jabir ibn abdullahi lausari da alhassan albasari da ta ibn abi rabah da imam an da abu da sauran malamai masu wannan ra'ayi sai ra'ayi na uku cewa hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bakar ibn abdullah al-muzani rahimahullahu ya tafi kan wannan ra'ayi warrabe ra'ayi na hudu annahum abubakar wa umar wa hadha qawlu ikrima suka ce ulul amri su ne abubakar da umar koro amma wannan fahimta ce takaitacciya wal ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab Alƙur'ani kuwa ya ƙunshi rayuwa gaba ɗayanta tun daga lokacin da aka saukar da shi har ya zuwa wato ila masha Allah saboda haka dai zance mafi inganci su ne masu mulki da kuma malamai su ne jagorori a cikin al'umma a kowane mataki wajibi ne a yi musu biyayyar da bata kauce wa shari'a ba biyayyar da bata saba wa addini ba domin al'umma ba za ta zauna lafiya ba matukar ba ta da shugabanci shugabanci ba shi da amfani matukar ba a yi masa biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah duk manzon da Allah ya aiko wajibi ne a yi masa biyayya da izinin Allah to yau babu manzo sai dai malamai magada annabawa da kuma wato masu mulki idan kai wa mai mulki ko shugaba biyayya ba shi kai wa durƙusawa da ba gajiya ba ne yanzu misali direban mota da za ka shiga musamman motar haya watakila ma ka yi jika da direban koko ka haife shi koko ka ne idan ka ce ba za ka yi masa biyayya ba yana cikin tafiya za ka taso ka fusgi su tiyari ko ka tunkuɗi kafarsa ka ce ya cika tafiya labo-labo ka taka totur yana tafiya hamsin ka danna ka tafi ɗari da hamsin kuma shine direba me zai faru <laughs> eh? amma duk da direba yake yi ko ya tukin ganganci ko ya tafi labo-labo ko ya dame ku da kaɗe-kaɗe ya haƙuri a je tasha ya tsaya to daga nan da artabin da za a yi sai a yi amma ana cikin tafiya ka ce za ka zo ka auka wa direba cewa sai ya yi kaza ko sai ya bar kaza to ƙarshe in ba ya sa ba sai a yi zubar gadi ko a yi haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance shi sa musulunci ya hana tawaye ya hana fito na fito da masu mulki wallahi in ka karanci hadisan manzan Allah musamman cikin sayo musulun duk yadda sahabbai suke jarumai wato baradai maza gumbar dutse manzan Allah ya hana su kul suka yi fito na fito da shugaba saboda tarihi na duniya duk inda aka yi tawaye wallahi malam ba a wato ba a gyara barna ba a gyaran duniya ballanta na gyaran lahira ka je ka bibiyi tarihi kaf ka ga sharrin tawaye a ƙarshe me ke haifarwa tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an fara tawaye daga gwamnatin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu inda waɗansu khawarijawa suka zo rana tsaka dubi dai waye Uthman huwa man huwa zauju man huwa sihiru man huwa khalifatu man ka dubi sayyidina Uthman goma da goma maganin mai gasa a duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tattara abubuwa na alfarma na falala kala kala kala ba wai matsayin daraja ba matsayin daraja ba kamar sayyidina Abubakar amma falala nan da can da can goma da goma maganin mai gasa babu kamar sayyidina Usman shi kadai ne ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu rigis ɗaya ta mutu aka ƙara masa ɗaya a tarihin duniya kaf ba mutumin da ya auri 'ya'yan annabi guda biyu sai usman bin affan shi ya saya musulmi rijiyar roma wanda manzo Allah ya ce tukwicinsa gidan aljanna shi ya ɗauki nauyin finansin ɗin jaishil usura rundunar da za ta tafi yakin tabuka inda ya kawo raƙumi 950 doki 50 sannan ya kawo dirhami kusan 10,000 manzan Allah yana ta jujjuya kuɗin yana mamaki yana ma barra Usmanu ma amila ba'da yau duk ta bargazar da Usman yayi bayan yau ya je yayi abin da ya ga dama aljanna da sai ya shige ta da irin falala kala kala lokacin da aka zo sulhu hudaybiya sayyidina Usman ya tafi ya wakilci musulmi aka ga ya dade bai dawo ba aka fara yada jita jitar an kashe shi annabi ya ce wallahi in ku an kashe Usman to ba za mu koma ba sai mun ɗaukansa kowa ya zo ya mu baya annabi ya shimfiɗa hannunsa wannan ya ɗora hannu wannan ya ɗora hannu wannan ya ɗora hannu bayan kowa ɗora hannu manzo Allah sai ya ɗora hannun hagun ɗinsa ya ce hazihi yadda Usman wannan hannun a madadin caffar Usman ne nake yi masa ga nasa hannun a ƙasa kuma ya ɗora ɗaya hannun a madadin Usman bin Affan ga kuɗi ga daula ga asali ga surkuta babba ga doguwar rayuwa ga mulki kuma ga shahada amma waɗansu 'yan taɓar gaza suka zo kawai suka kashe sayyidina usman saboda ɗansu zarge-zargen iska wai sayyidina usman ya gudu daga yakin uhudu kuma wai ya mamaye dukiyar gwamnati kuma wai yana nuna son kai ga danginsa a harkar mulki haka dai haka dai sahabbai suka taso haikan za su bai usman kariya ya ce duk wanda ya imani da allah da ranar lahira na hutar da shi kar wanda ya shiga don ba na son wani ya rasa ransa sanadiyata shi ya sa amma ba haka ba ya sahabbai za su bari a zo har gida a yi wa sayyidina usman yankan rago to dewa in sun taso sai usman ya ba da umarnin cewa tun da dama manzan allah ya gaya masa cewa Allah zai sa masa wata riga ta alfarma waɗansu za su zo su nemi sai ya tube manzo Allah ce kar ya tube ta da ƙarshe sai da suka nemi to yayi murabus ya ce sai mafarki da manzan Allah cewa gobe tare za mu sha ruwa da kai ya usman dama ya sa ko kuma a wannan ranar ma yake yana azumi to ka duba duk wannan matsayi na Uthman yana da cikin as-sabiqun al-awwaluna min al muhajiri yana da cikin wanda suka yi hijiran nan guda biyu zuwa Habasha zuwa Madina tare da yar manzan Allah Ruqayya har ma annabi yake cewa su ne family na farko a tarihin duniya da suka yi hijira domin Allah sannan ga waɗancan falaloli da waɗancan darajoji amma dan ka gane fitinar siyasa yadda take kurumtar da mutane ta makantar da su duk da wannan matsayi na sayyidina Uthman amma bai kai labari ba aka zo yana karatun ƙur'ani wani la'anannan Allah mai karyar imani al-ghafiqi ya zo ya football da alƙur'anin sannan ya yi wa sayyidina Usman sara ɗai ɗai ɗai sara suka sara suka har sautara matar sana'ila ta zo za ta kawo masa ɗauki ya guntule hannunta to haka haka haka daga nan aka buɗo ƙofar fitinar da har yau kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ke cewa allah ya yi wa mutane baiwa da shugabanci na adalci ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki suka yi wa allah butulci suka kashe halifan manzan allah daga nan suka buɗo ƙofar fitinar da har duniya ta tashi ba za su iya rufe ta ba kuma ka duba wanda ke faruwa a ƙasashen laraba a yanzu na irin wannan tawayen daga wannan ƙasa sai wannan daga wannan ƙasa sai wannan daga wannan sai wannan in ban da kariyar da allah ya baiwa biladul ne allah ya ƙara tsare wannan ƙasa ta makka da madina to wannan dai wato wani shataletale tale ne muka yi saboda bayani akan muhimmancin biyayyar shugaba idan ka ce za ka yi fada da direba lokacin da mota take fella gudu to da kai da shi duka kuna kan hatsari to amma ka bari a bi hanyoyi na lumana motar ta tsaya ko ka ce za ka yi fitsari ko ka ce za ka yi kashi misali ka dai samu ka tsaye da shi to daga nan sai in ma ku tufo za ku yi ku yi kulikulin kubara ku yi don haka mu duba mu gani duk kasashen da aka yi tawaye a yau ka ɗauko tun daga somaliya ka koma irin su iraki irin su libya irin su syria irin su dai misalai kala-kala da allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa mutane misali وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم إذن واتو mutane suka ɗanɗani zagin tawaye to rayuwarsu sai ta koma ta dabbobi wanda yake da karfi ya je ya murkushe wanda ba shi da karfi. don haka biyayya shugaba wajibi ce sai fa idan shugaba ya umarni da abu biyu to nan ne ba za a yi masa biyayya ba dame dame idan shugaba ya biyayya da sabon Allah shugaba ya ce ka je ka sha giya ko kai zina ko kisan kai ba za ka yi masa biyayya ba amma idan shugaba ya zare takwabi ko ya ɗana bindiga ya ce ko ka sha giya ko ya bindige ka ya irin harbin iskan nan pau pau ga giya yaya ha? <laughs> sai dan kurwa <laughs> to gwagwarmu ya yi fata ya ce sai a dan kurwa to a nan kaga baka sha giya bisa san zuciya ba ka sha ala kuma Allah ya maka uzuri illa man ukuri hawa kalbuhu matsuma innun bil'ima. wanda aka tilasta shi ya yi sabo ba shi da laifi har a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah jawo zali an ummati al ko alkhata wan nisyana wa mastukrihu alai Allah ya yafe wa ta abubuwa guda uku alkhata abinda mutum ya bisa kuskure wan nisyan da abinda mutum ya bisa mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tilasta mutum aka tirsasa shi duka Allah subhanahu wataala ya yafe wa amma idan ba haka ba to ba haka ba an gane ho walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim wanda yayi salin alin ya saba Allah bisa san zuciya bisa radin kansa to wannan shine dan ta'adda haka kuma waje na biyu da ba a yi wa shugaba biyayya wala tulqu bi aidikum ila tahluka saboda shugaba shugabanka ne ya ga mota ta fillo a guje sai ya ce je ka tar mota can ka zai da ita ta gane ma za ka yi masa biyayya ko ko ya ga an kawo ta ce ka hau high tension ka kama waya ko ka makala masa ko ya ce ka fada rijiya ko ga maciji nan ya fasa kai ya ce ka je ka dan shi ka kamo shi kai kuma ba <laughs> ba jikan na ladowa <laughs> eh ai na marka kai ashe na marka shine sarkin macizai na lauka barawon gwagware ne ya sace zare da abawa to na marka shine mai wasa da maciji yana cewa shanin na marka awakin na marka kajin na marka ɓarawo ba shi taɓawa ya taba mana dan dankwanwa to haka zai mutum ya je ya ce ka kamo kaga duk wannan jefa kai cikin halakar to ba za ka biyayya a wannan bangaren ba amma in ba a waje biyun nan ba ko abu ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ko cikin kazar-kazar ko cikin kasala haka manzan Allah ya ce filman manshati wal makarahi wa ala asaracin alaika saboda sharrin tawaye da huto na huto da shugaba saboda shi mulki riga ce ta Allah gwamnati ikon Allah ce ko ɗanka ne yake mulki kada ka yi fito na fito da mai mulki in dai ba a kan sabon Allah ba illa an tarau kufuran bawahan lakum fihi min Allah burhan sai fa idan kun ga kafirci miraran ana nema a mai da ku arna wato tibiran to anan ne baya halatta ku yi biyayya amma duk abin da shugaba ya na zalunci ku kai kuka zuwa ga Allah Allah zai muku sakayya maimakon fito na fito da zage-zage da ihoce-ihoce da fashe-fashen kayayyakin bayan Allah da barnatar da dukiyar al'umma ko ta gwamnati duk wannan ba tarbiyya ce ta musulunci tarbiyya ce ta kafirai da kuma masu kwaikwayensu makiya sahabbai su ne addininsu ya gina akan zanga-zanga da fito na fito da kone-kone amma baka taba ji a tarihi an ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito suna zanga-zanga ko suna muzaharat ko suna kaza-kaza ba ko manzan Allah cewa ya addul ladhi alaikum was'alullah alladhi lakum ko dai ku yi kokarin sauke nauyin da yake kanku na ku hakkin kuma ku nemi Allah subhanahu wataala ya karɓar muku kuma ya saka muku akan dukkanin wani zalunci fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi ja'in ja akan wani al'amari farduhu ila Allah kuma yadda wato wannan al'amarin zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga littafin Allah war rasuli da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila kitabihi aje a bincika a game alqur'ani yace akan irin wannan mas'alar da kuka yi sabani akai idan ba samu ba a koma zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan raddi ne ga mutanen da suke cewa su ƙur'ani kawai za su aiki da shi gashi ƙur'anin ya ce a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzan Allah to manzan Allah yau baya nan kuma ma ba za ka iya ba za ka iya zuwa ga Allah ba sai dai zuwa ga littafinsa to haka nan sai dai ka koma zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yanzu kamar yadda Imam Mujahid da qatada da jumhurin malamai suka tafa kan haka qala al abu ya'la wa hadha ar-rad yakunu min wajhayn wannan komawa zuwa ga Allah da manzansa wato ya kaskashi biyu ilal mansus alaihi bismihi wa ma'anahu mutum ya koma zuwa ga nassi karara wanda ya kunshi sunan wannan matsalar da ma'anarta misali idan magana ke akan sallah ko akan zakka sai a koma wa ayoyin sallah da zakka wasani an raddu ilaihima min jihati dalala alaihi imma alqat'iyya wa imma lafziyya wa imma ma'anawiyya sai a mai da abin idan ba a samu abin karara ba sai a je a bincike malamai masana waɗanda suke da ƙwarewa da gogewa da kuma ilimin kanikanci na sanin nusus su je su yi iyo su binciko yanzu misali hukunce-hukuncen wayar salula kaga ba maganar salula a ƙur'ani ba maganar salula a hadisi ko amma wayar salula ta zo da abubuwa kala-kala da yadda za a yi magana da yadda za a yi saƙo da yadda za a amsa magana da yadda za a yi chatting ko bidiyo ko audio da sauransu duka duk waɗannan suna da hukunce-hukunce addini fiqhun nawazil kenan ko fiqhul waqi' sai a samu malamai masana su je su bincike su yi kiyasi su yi ijtihadi su fito tun daga kan ladabin wato buga waya yaushe ya kamata ka buga mutum waya sau nawa ya kamata ka buga mutum waya a lokaci guda misali wani in ya dinga buga maka waya sai ya buga sau dozin ɗaya saboda tsaba addanci. <laughs> sha nake bugun waya kamar salama ce manzo Allah ce al zanu salas sallama lokaci guda daya sau uku aiki. fa in uzina laka ko dai a baka izini ka shiga wa illa farje idan kai daya biyu uku ba amsa manzo ce ka koma kar ka kara na hudu ko ko idan kai sallama aka ce waye ka ce kai ne wane wane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je shiga aljanna zai je ya kwankwasa kofar aljanna fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron aljanna ridwani ya ce man wane ne manzon Allah fa dan a nuna maka kayan Allah ba kara zube yake ba sai ya ce Muhammad ibn Abdullahi sai ya ce Muhammad ibn Abdullahi ne kaga bai ci a yanzu ni din sai an ce ni waye wani ya zo ya buga gida aka ce waye kawai sai ya fushi hu sai juya yanzu yanzu man da wulakanci ni din ma sai an ce ni wane ne ha to sai menene an ce kai waye ha za ka so ka samu mutum tumbur zigidir ko da gyatumar ka ce ko mahaifinka amma wani zai zo gaba gadi buguzun buguzun buguzun kawai ya banka da labule ya shiga wai saboda ɗakin uwarsa ne don ka samu uwarka tumburfa ya za ka yi ko saboda ɗakin gidan babansa ne in ka samu babanka tsarara ya za ka yi duk abin da musulunci ya tsara akwai hikima akwai kuma ilimi a cikinsa saboda haka wato wajibi ne mu kula da wannan sannan mayarwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da kuma kyakkyawar fassara koma koma annahul jaza'u wa thawab wato sakamako ake nufi a nan zalika khairun wa ahsanu ta'wila ko kuma annahul aqiba shine mafi kyakkyawan ƙarshe kamar yadda al-imamu suddi da ibnu zaid da ibnu qutayba suka tafi akan haka wa zajjaj min ahli lugha wa thalith abin ake nufi da ahsanu ta'wila ahsanu tasdiq wato shine mafi gaskatawa ga bin umarnin Allah subhanahu ta'ala da na manzansa kamar yadda Allah yake cewa haza ta'awilu ru'uyaya min qablu ta'awilu ru'uyaya wato bayani ko fassarar mafarkin annabi Yusuf والرابع أنه wa إياه ahsan min ورسوله mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ya fi. wato tawilin da za ku yi ya kuma fi a ƙoƙarin da za ku yi ku domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وبنجي سبحانه وتعالى bayan da ya gama bayani ko umarni ga muminai sai kuma aka shiga layin takwarorinsu ko kuma abokan burminsu munafukai alam tara ila alladhina yaz'umuna annahun amanu bima unzila ilaika. shin mai karatu baka ga waɗanda suke riya ko suke da'awar cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka amma duk da haka yuriduna an yatahakamu ila taguti suna so su kai wato hukunci ko su kai shari'a zuwa gaban dagutu wa kad umiru an yakfuru bihi bayan ko an ba su umarni cewa lallai su bijirewa dagutu su kafircewa dagutu wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida amma duk da haka shaiɗan yana so ya ɓatar da su ɓatarwa ko bata wanda yake mai nisan gaske wannan na ɗaya daga cikin ɗabi'u na munafuki, yi wa hukuncin Allah da shari'ar Allah tawaye da ƙyamatar abin da ya shafi shari'ar Allah subhanahu da gangan da ganganci amma kuma bakinsa fal yake da da'awa da tutuyar cewa shi musulmi ne ko kuma ma shi mumini ne to amma za ga a duk lokacin da wata husuma ko taƙaddama ko tankiya ta hada shi da wani maimakon aje inda za a raba gaddama da shari'ar Allah da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tutsu ya yi tawaye ya bijiri ya nemi aje wajen ɗagutu ɗagutu shine alkathiru at-tughyan imma al wa imma shaitan wa imma kullu ra'sin fi abinda yake nufi da dagutu shine wanda yake kasur gumin ɗan ta'adda mai yawan ƙetare haddi mai yawan taka shari'ar Allah subhanahu ko dai shaidan oga kwata-kwata ko boka ko malamin tsubbu ko shugaban da ke jan ragamar mutane a bisa son zuciya ko a bisa wani tsarin da ba na Allah ba ko kuma duk wani jagora wanda yake tafiyar da al'umma a kan bata walau wannan jagoran na siyasa ne ko na addini ko na gargajiya ko na menene in dai ya zama yana jagorancin mutane a kan son zuciya ko a kan bata to ya zama dagutu wa umiru an yakfuru bihi shi kuma imani baya zama tare da yadda da ɗagutu domin Allah sai da ya raba wa man yakfur bi ɗaguti wa umin billahi kaga sai ka kafirce wa ɗagutu sannan imaninka da Allah yake tabbata kamar mutum ne yana alwala yana ta burkuta tusa yana alwala yana tusa har ya gama alwalarsa me matsayin alwalar eh to mutum ne yana da auren musulunci amma yana imani da dagutu yana yaƙar shari'ar Allah ko yana zuwa wajen bokaye ko kuma matsafa kaga musuluncinsa kawai a baki yake ba maganar musulunci a nan kamar yadda ba maganar alwala a wajen mai tusa wala waluhu lallai bai halatta musulmi ya nuna ƙauna da goyon baya ga ɗagutu ba روي أنه اقتسم يهودي ومنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق وأتي عمر فذكر له اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك فقال نعم فقتله أنشي ونن آية دليل سوكتا abubuwa ne kamar guda hudu na farko nazalat fi rajulun min almunafiqi aya ta sauka akan wani mutum daga cikin munafikan madina wanda wata husuma ta wakana tsakaninsa da wani bayahudi فقال Yahudi, انطلق بنا الى Muhammad, sai bai ya yace su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shari'a wa munafik sai munafikin yace bal ila ka'b bin al ashraf ya ce a muje wajen shugaban ku na yahudawa ka'abu ibn ibn al-ashraf fa abal yahudi ba yahudan sai ya ki a je wajen shugabansu ya tsaya kai da fata sai dai a zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nagari na kowa ko mugu ko sai mai shi fa ataya nabiya sallallahu alaihi wasallam fa lil yahudi suka zo wajen manzan Allah aka mai da bayani manzan Allah sai ya baiwa ba Yahudi gaskiya falamma kharaja da suka fito daga kotun manzan Allah nan taliq ila Umar bin al khattab sai munafikin nan ya ce shi gaskiya bai gamsu da hukuncin da annabi ba don haka su tafi wajen sayyidina umar ibn al-khattab fa aqbala ilaihi ko suka ta wajen umar faƙasa alaihi alƙissa suka ba shi labari cikakke faƙala ruwaidan hatta aka ruja ilai kuma ya ce haka aka yi suka ce ƙwarai ya ce to ku jira ina zuwa fada khalal baita ya shiga gida fashtamala ala saif ya ɗauko takwabi amma sai ya yi ɓadda bami sai ya nannaɗa sai ya makale takwabin da hannu sai ya fa mayafi sai ya ɓoye takwab sun makharaj yana fitowa fa daraba bihi almunafiq kawai yana zuwa sai kantara wa munafikin nan sara har ya kashe shi haka za a bai na mallam yarda من لم يرضى wa rasuli ya ce ni kaga irin na hukuncin kai bai hudi da duk wanda bai yarda da hukuncin Allah da manzan Allah ba wannan ne hukunci na hmm? to wani dalilin kuma ka ce anna aba burdatul aslami kana kahinan yaqdi bainal yahud فتنافر إليه ناس من المسلمين فنزلت هذه الآية أنت وني أبو بردة الأسلمي boka ne da yake hukunci tsakanin yahudawa shi ma mutane sai su zuwa wajen sai wannan aya ta sauka domin gargadi wata riwayar kuma ta ce anna yahudiyyan wa munafiqan kanat bainahuma khusuma fada al yahudiyyu al munafiqa ila an nabi li'annahu la ya'khudhu ar rishwa wa da'a al munafiq ila ha ila hukamihim li'annahum ya'khudhuna ar rishwa falamma ikhtalafa ijtama'a an yahkuma kahinan فنزلت هذه wani bai yahude shi ma sun samu saɓani da munafiki bai yahude ya ce aje wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi baya cin hanci munafiki ya ce a aje wajen alkalansu na yahudawa saboda su suna karɓar rashawa ƙarshe dai kowa ya doge to sai suka ce su je wajen boka ya raba musu gardama irin abin da mutanen yanzu suke in an yi sata sai a ce a nemo malam mai garni har hanji ya zai ya kewaye ƙur'ani to qur'ani yake waya ko bokanci yake ha ko ba yi ai ba kowane qur'ani yake kewaya ba yawwa akwai ƙur'anin da sai an rubuta shi da janaba Wani iya billah ƙur'anin da haga ake wannan harkar da shi na musamman ne aljanin zai zo ya samu malamin ya rubuta ƙur'anin da janaba Wani iya billah kamar yadda ake ban labari a tafiyan nan da na yi na haɗu da wani babban malami ɗan jihar da take fama da rigingimu ya ce akwai wani ƙaninsa ɗan siyasa mukusancin wani babban ɗan siyasa a jihar sai yake tambayarsa kai wani a labarin mutanen naku ya ce ina ai ya yi baya ya ce ah, me yasa kai baya da su ya ce ah, ni dai na yi baya na ga abin da na gani ya ce ah, ya ce ko aiko kai kana da kusanci wajen lamba ɗaya ya ce don me za ka yi baya gashi ana dosar zaɓi ya ce wallahi lahira ta tafi mun duniya ga wata mala ya takura shi da ya ce to kwangila aka bani zan kai mutum ɗari uku su je su yi ɗawafi wai su yi addu'a da godiya ta neman sa'a ya ce to sai mai dan ka kai mutane sun yi dawafi <laughs> ya ce malam kenan ya ce abinda aka bani kwangila wato miliyan ko ɗari nawa ne ina manta adadin ko naira miliyan ɗari biyu ko ɗari uku amma zai kai mutum ɗari uku su je su yi dawafi amma sharaɗin da aka bashi idan ya kai su zai kama musu hotel kusa da ka'aba mutum 150 za su yi liwatsi da mutum 150 da wannan janaba dawafin haka za su yafa ihrami su je su zagaye ka'aba shi ne ce shi wallah nan kwangila tafi karfinsa ba zai iya ba kuma a wannan jihar dai a zaben da ya gabata bokaye suka ba da umarnin idan ana so a yi nasara a kada gwamna mai ci sai an cika so kawai da alkur'anai kuma da yawa hoton ya yi yawo a nan kasar a social media a cika so kawai gidan rumbun kashi da alkur'ani saboda tsaba kafirci da rashin tsoron Allah kuma sai da boka suka yi gargadi amma za a yi nasara amma fa masifa da kashe-kashe za su biyo baya suka ce ai ba matsala in dai za a yi nasara shi kenan mu dai karwa ne ya wuce kar ta zarci Ton ana baka misalai na irin wannan kafircin na bokayi wallahi tallahi sai ka ɗauka ba a duniyar mutane kake kuma ba don haƙuri irin na allah ba da tuni ya kifar da wata ƙasa ita najeriya duk mutumin da ya yadda willingly ya kai ƙara wajen alƙalin da ba da ƙur'ani zai masa aiki ba ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar amma idan ka aka kai ba bisa raɗin kanka ba tilas aka yi maka aka kawo kama maci to wannan baka da matsala duk da wato kana ƙin abin a ranka to amma ba kai ka kai ba amma in dai akwai kotun shari'a da za ta yi hukunci ka kai wa kotun majistare kotun dagutu to wallahi ka shiga lani waɗansu kuma idan sun ga za su samu nasara a kotun alkali to sai su tafi wajen su honorable kadi idan kuwa sun ga ba za ta yi ruwa ba to sai su tafi wajen a george mai hular abin nan gashi don haka allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewar su masu wannan ra'ayi Ah, masu riya cewa sun yi imani kaga riyawa suke imanin bai tabbata ba saboda me saboda suna so su kai hukunci da shari'a zuwa ga ɗagutu wanda zai musu hukunci ba da shari'ar Allah ba alhali kuma an yi umarni cewa mutum ba zai zama musulmi ba sai ya kafar cewa ɗagutu wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida kawai dai shaidan ne yake so ya batar da su wato bata wanda yake mai nisan gaske Allah kiyaye mu abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana wallahu ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin